Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da kasancewa tare da mu. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safe a yau Juma'a 11 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Ta fatan an wayi gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga baba da kanin labaran duniya. Gwamnatin sojan kasar Nijar ta yi barazanar kashe bararren shugaban kasa Muhammad Bazoum idan kasashe da ke makwabtaka da ita suka yi yunkurin daukar matakin soja don maido da mulkin su mulkinsa in ji wani wasu jami'an kasashen yammacin duniya su biyu. Wani makami mai linzami da Rasha ta harba da yammacin jiya Alhamis ya fada a wani otal inda ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya suke yawa amfani da shi a birnin saprosia na ƙasar ukraine kana iran ta tabbatar a jiya alhamis cewa tana tsare da wasu fursunoni amurkawa biyar a gidajensu domin musanyar su da biliyoyin dalonta da aka rike a koriya ta kudu to kanin labaran kenan aka saurara a bangaren rahotanni kuma bayan da ecowas ta bayyana matsayarta bayan taron kolin da ta yi a abuja inda kungiyar ta jaddada fatar dawo da kasar nijar ta farkin demokuraɗiyya inda masu ruwa da tsaki suke cewa mu kanmu najeriya rashin tsaro ya addabe mu muna kukan kan cewa ba mu da yawan sojoji da polis da za su tsare rayukan numa balantana ko mu fada wani yaƙi da wata ƙasa sannan kuma wasu 'yan ƙasar niger sun bayyana ra'ayoyinsu akan matsayar ta ecowas da ta wato e-, matsayar da ecowas ta cimma bayan taron da ta yi a abuja ai asara ne ga Nijar tun an san jiragen da suke shigowa safarin jirage da suke shigowa da wanda suke huce mu kai duk jirgin da ya huce saman kasar ka akwai kudaden da ake zuba ka. Yau ma muna tafa da shirin manuniya na Isa Lawal Ikara. alfarmar wannan rana ta juma'a kuma yau ma za mu kawo muku eh, tunatarwa daga malamai amma kafin nan ga baba da labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin sojan Nijar ta yi barazanar kashe hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum idan kasashen da ke makwabtaka da ita suka yi yunkurin ɗaukar matakin soji don maido da mulkinsa, in ji wasu jami'an kasashen yamma su biyu. rahotanni sun ce wakilan gwamnatin mulkin sojan sun shaida wa mataimakiyar sakatariyar harkokin wajen amurka victoria noland a ziyarar da ta kai a kasar a wannan mako cewa za su kashe bazom idan har aka yi yunkurin shiga tsakani daga kasashen waje kamar yadda wani jami'in sojan yammacin duniya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press akan halin da ake ciki wani jami'in amurka shi ma ya tabbatar da hakan wanda kuma ya nemi a saka ya sunansa saboda ba shi da izinin yin magana da manema labarai kamar yadda ap ya rawaito jama'a sun zanta da ap ne jim kaɗan kafin ƙungiyar ecowas ta ba da umarnin fara tanadin rundunar da za ta yi amfani da su wajen maido da demokradiyya a niger kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ta bai wa shugabannin sojin kasar wa'adin ranar lahadi da ta gabata da su sauya juyin mulkin bayan karewar wa'adin a ranar lahadi sojojin sun rufe sararin samaniyar kasar suna nuni da barazanar shiga tsakani a matsayin dalilinsu sojojin sun kuma yi alkawarin kare kasar daga duk wani hari da kasashe waje za su kawo mata wani makami mai linzami da rasha ta harba da yammacin jiya alhamis ya fada a wani hotel inda ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya ke yawa amfani da shi a birnin saprosia na ƙasar ukraine lamarin da ya sanadin mutuwar mutum guda kana wasu goma sha shida suka jikata birnin saprosia ya sha fama da ɓarin wuta daga ƙasar rasha wuta ta tashi a wani ginin fararen hula bayan da makami mai linzamin ya afkawa mazauna ginin in ji shugaban ukraine volodymyr zelensky an faɗa cewa a wannan otel na rinskat ne ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya sukan zauna a duk lokacin da suke aiki a birnin dennis brown shugaban ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a ukraine yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran wato reuters labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka da ƙawayenta na turai suna sayan makamashin nukiliya da wasu sinadarai masu yawa daga ƙasar rasha tare da baiwa moscow ɗaruruwan miliyoyin daloli na kudaden shiga da take tsananin bukata a lokacin da take yaƙi da ukraine kasuwancin wanda ta kasance ta doka kuma ba a haramta ta ba tana haifar da fargaba ga ƙwararru masu rajin hana haɗa yaɗuwar makamai da kuma zababbun jami'ai waɗanda suka ce sayan kayayyakin na na taimakawa masko wajen samun kuɗi na kuma sayan makaman nukuliya kuma yana kawo cikas ga yunkurin da ake yi na rage ƙarfin yaƙi da ake yi da rasha. dogaro da kayayyakin nukuliya na rasha wanda akan yi amfani da su galibi don samar da wutar lantarki ga fararen hula zai iya jefa amurka da ƙawayenta a cikin karancin makamashi idan shugaban rasha vladimir putin ya yanke sayar musu da kayayyakin kalubalen na iya kara tsananta yayin da waɗancan kasashen suke kokarin haɓaka samar da wutar lantarki mara hayaƙi domin yaƙar sauyin yanayi rasha dai ta sayar da kayayyakin nukuliya har na dala biliyan daya da kuma miliyan 700 ga kamfanonin amurka da na turai a cewar masana da wani dan lokaci baba zai dawo da sauran labaran duniya yanzu dai zamu kawo muku rahotonmu na farko da ke cewa bayan taron ecowas a babban birnin tarayyar najeriya abuja inda shugabannin suka amince da fara aiki da rundunar da ke shirin shiga tsakani a nijar amma kuma ta ce tana so a maido da mulkin demokuraɗiyya cikin lumana kwararru a fannin zamantakewar dan adam da ma 'yan siyasa sun ja hankalin shugabannin kan waɗannan matakan kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakiliyar muryar amurka madina dauda ta haɗa mana Ƙungiyar ECOWAS ta ce za ta ci gaba da amfani da hanyoyin sulhu don mai da tsarin mulkin demokradiyya a ƙasar Nijar. Amma kuma za ta shirya rundunar soji don amfani da su idan dalilin yin haka ya taso. baya ga takunkumi daban-daban da ta shimfiɗa kan hulɗar ƙasashen ecowas da ƙasar nijar wannan takunkumi dai zai shafi duk wani mahaluki ne da ke kawo barazanar ƙoƙarin da ƙungiyar take yi na dawo da shugaba muhammad bazoum dr faruk bibi faruk ƙwararre ne a harkar siyasar ƙasa da ƙasa kuma malami ne a jami'ar abuja ya yi bayani cewa wannan zai iya zama saboda watakila ana son a ci gaba da tarsasa su ana matsa musu duk da ana maganar neman mafita ta sulhu a ciki saboda ita ecowas din watakila ba tunaninta ba ne ko kuma su bola bin ba tunaninsu ba ne su yadda ko da wasa wannan juyin mulki ya tabbata a yanda ya taho shi yasa za ki ga sun ce za su ci gaba da yin amfani da diplomasiya za su ci gaba da tirsasa musu ta hanyar tattalin arziki da sa takunkumi kala-kala sannan za kuma su iya ci gaba da matsa musu ta hanyoyin neman sa bakin wasu kasashen da wasu kungiyoyin sannan kuma duk da haka za su shirya idan ta kama sojojinsu na ko ta kwana ko kuma za su iya sa baki akan wannan wannan magana wato sojojin ecowas na kota kwana gaskiyan magana idan aka bincika babu wasu sojoji a ajiye na kota kwana da ecowas take da shi da za ta iya wannan aiki da take tunani ko yaya shugaban kungiyar sanatocin arewa a majalisar dattawa abdul ningi ke kallon wannan mataki da kungiyar ecowas ta dauka ga abin da yake cewa a wannan lokaci mu kanmu najeriya rashin tsaro ya adabe mu muna kukan kan cewa ba mu da yawan sojoji da polis da za su tsare rayukan mu ma balantana ko mu fada wani yaƙi da wata ƙasa idan aka yi la'akari da kan cewa ita nijar din yanzu ta samu goyon bayan Baki na faso da mali har ma da rasha to wannan abin tsoro ne kwarai da gaske kuma na biyu mun yi la'akari da kan cewa wannan damuna ake ciki dan a wannan yanayi aka fara kai farmaki to ki tabbatar sai mutanen sokoto katsina jigawa har ma da oyo za su rasa wurin zama to idan sun rasa wurin zama din nan wani irin tunani aka yi na muhallin mutane da za su bar gidajensu 'yan najeriya wani irin tunanin muhalli aka yi na su kansu 'yan nijar wannan muke makwanta da su to sai dai ga ɗaya cikin masu bibiya da nazari kan harkokin ƙasashen waje ali m ali ya yi tsokaci cewa shi kansa shugaba bola ahmed tinubu ya janye maganan nan cewa ba za a nuna karfin soji a wannan an janye wannan magana abu kuma nan biyu da mutane ba su fahimta ba shine cewa shi shugaba bola tinubu ana ganin shine shugaban wannan kungiya ta tattalin arzikin afirka ta yamma to a matsayinsa ne yake faɗa da yawunsu su suka yanke shawarar cewa hamɓarar da mulkin da aka yi na bazum aka ba waɗannan sojoji tsiraru wa'adi ba bola tinubu ba ne shi matsayinsa ne na jagora to kuma abu ne in ka duba tsakanin najeriya da niger. kusan hanta da jini ne ba ka raba su musamman arewacin najeriya da nijar kusan dunkulalliyar kasa suke da can kafin turawan mulkin mallaka su zo sai ya ka samu bambancin reno wannan na faranshi wannan na turawan ingilishi duk da waɗannan matakai da ƙungiyar ecowas ta ɗauka bai hana jagororin juyin mulkin nijar naɗa sabuwar gwamnatin wucin gadi ba domin muhammane rufa'i kawali wanda aka ambata a matsayin sakataren gwamnati ya naɗa ministoci 21 ba tare da bayyana wasu shirye-shiryen gwamnati ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga baba da karashen labaran duniya. Iran ta tabbatar a jiya Alhamis cewa tana tsire da wasu fursunoni Amurkawa guda biyar a gidaje domin musayar su da biliyoyin dalolinta da aka rike a Koriya ta Kudu. Al'amarin da ya zo a daidai lokacin da Tehran ta kwashe watanni tana nuna shirinta da yin musayan fursunoni da Washington. a ƙarƙashin wannan yarjejeniya da wata ƙasa za ta shiga tsakani za a saki 'yan ƙasar iran biyar da ke ɗaure a amurka kana za a mai da kudaden iran da ake rike da su a koriya ta kudu kuma a tura kudaden zuwa katar tehran dai ta faɗa a tana faɗan wannan labari ne a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar na irna iran ta ce wannan yarjejeniyar ta kunshi kimanin dala biliyan shida zuwa biliyan bakwai wanda ake rike da su sakamakon takunkumi da aka dora wa kudaden sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a jiya alhamis cewa cire amurkawa guda biyar daga gidan yari mataki ne da ya dace a ƙarshe hukumomin leƙen asirin amurka suna neman faɗaɗa jerin sunayen ƙasashe da kamfanoni da ma waɗanda ba na gwamnati ba da suke ƙawance da su don samu da kuma, raba bayanai kan barazanin da amurka da ƙawayenta ke fuskanta wannan sauyin wani bangare ne na sake tunani da aka bayar ko kuma da aka bayar a cikin wani umarni na sabon dabarun leƙen asirin ƙasa wanda aka bayyana a jiya alhamis da Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Taron kungiyar haɗin kan kasashen yamma ta ECOWAS wato sai da yawo karo na biyu wanda suka yi a Abuja ƙasa da makonni biyu bayan taron makamancin wannan da suka yi. wakilin muryar amurka hamid mahmud ya jiyo mana ra'ayoyin 'yan nijar kan matakin ecowas na jaddada amfani da karfin soja akan sojojin da suka yi juyin mulki a kasar ta nijar idan bukata ya taso dangantaka tsakanin jamhuriyar Nijar da kungiyar ECOWAS da wasu kasashe yamma na ƙara ƙazanta sakamakon kifar da gwamnatin Muammar Bazum da sojoji suka yi lamarin da ake fargabar zai iya jefa yankin Sahel cikin ƙarin rikici. A ranar Lahadi ne dai sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar suka sanar da rufe sararin samaniyar ƙasar abin da ke nufin jirage ba za su iya shawagi ko kuma wucewa ta Nijar ba. sun ɗauki matakin ne bayan shi zargin cewa kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas na shirin kai wa kasar su hari bayan wa'adin da ta basu na mayar da muhammad bazum kan mulki ko su fuskanci karfin soji ana fargabar rufe sararin samaniyar za ta sa jirage su rinka yin zagaye lamarin da zai iya haifar musu da sabbin kalubale masana sufurin jiragen sama sun bayyana yadda suke ganin rufe sararin samaniyar na nijar zai shafi wasu daga cikin kasashe yammacin afirka da ita kanta nijar salfu manzo masani ne kan abin da shafi sufurin jiragen sama ai asara ne ga Nijar tunda an san jiragen da suke shigowa safarin jirage da suke shigowa da wanda suke huce mu kai duk jirgin da ya huce saman kasar ka akwai kuɗaɗen da ake zuba ka dukkan jirage abin alherin da suke ka cikin kasashe sai Allah san bakin su kenan wannan mataki ne wanda ya kamata eh, eh, a diba shi riya wannan bai haddasa mana ba alheri jirage duka sun yi zage sun cin suna wajen Nijeriya Benin sun kewaye duka jiragen da suke bi na Nijar da ya ja haka ya kawo mana Adal suhurin jirgin tuni dai kasar faransa da wasu kasashen turai suka soma kwashe 'ya'yansu daga kasar domin gudun abubuwan da ka iya zuwa su dawo to sai dai abin da ake fargaba shine a hali yanzu bayan rufe sararin samaniyar akwai jama'a da dama waɗanda suke so su koma kasashensu amma babu damar hakan duk wasu baki da suke kasar da kuma 'yan makaranta da suke karatu da mazauna kasar waɗanda ba 'yan kasar ba su ma hakan zai shafe su akwai ma wanda suke so su tahi wani gurin ba sa iya ba tahiya ga wani ga lokaci mm. mutane nan wa'adda kwai suna jibge ko wasu kasashe wanda suna so su ta yi su huta ko su taho da wani kayayyakin arziki ko su ta yi su sai da wani abu ko su ta yi cikin bulaguransu sun kasa yi kenan ya kawo matsatsi kwarai a cikin wannan tsarin Tuni dai masanan suka bukaci ga jagororin juyin mulkin da su buɗe wasu kasashen da suke hulɗa da su sararin samaniyar domin gudun faɗawa cikin wasu sabbin matsalolin na daban. Ya kamata dai a diba a ganin ya ne kamata a ɗaga ko da zuwa lokaci-lokaci a ɗaga espaskin a ɗaga sararin samaniya inda za a samu jirage tun da deja yanzu eh, in ba suhurin ba muka bubbuɗe a wani guri eh, kuma matsala da akwai kenan gwamnan Nijar kin ta buɗe sararin samaniya ta da jiragen da za su fito daga Somali su Burkina muna huɗa hulɗa da su umma amma aka ce duka da tankin da ko ina ari nan ne matsala a gare mu akasarin jiragen da za su fito daga turai ko kuma su tsallako baharum kuma su nufi najeriya ko kamar ko jamhuriyar benin da wasu kasashe yammacin afirka suna ratsawa ne ta nijar hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar A gaida Hamid Mahmud. To kada a sha'afa ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga shirinmu na gaba. Manuniya. tun a lokacin muke gaya musu cewa ai manta da wannan tallafi tun da yanzu fetin da zaka sha ka sha na dubu talatin to in ka sha gas din dubu goma zai kai ka ko ina ɗaya daga cikin daraktoci a cibiyar horar da sufuri ta tarayyar Najeriya da ke zariya kenan Dakta Dan Juma Adamu Ismail ke cewa sakacin sakwasakwa sakwa kan shawarar da suka dinga bayarwa ne yasa abubuwa suka taɓarɓare game da maganar taka tarkon tangarɗa akan tata da tantance tsohon gwamnan jihar Kaduna dan zama minista kuwa wani lauya ne ke cewa koma mai zai faru a ƙarshe dai dole a baiwa jihar Kaduna minista idan komai ya warware. Idan har uh, jami'an tsaro da sauransu ba su iya wanke shi Malam Nasiru El Rufai ba, dole ne za a kawo wani daban ɗan jihar Kaduna domin a miƙa shi ga majalisar dattawa domin neman amincewarsu. Sai dai kuma ganin takunta ta burzar rakar juna game da maganar juyin mulki a jamhuriyar Nijar masana ne ke cewa dole ne fa a sannu kada a yi saƙa da mugun zare. Kar me yadda shiga cikin wannan yaƙi ɗin din ba zai haifar mu da ɗa mai ido ba. Mun ban da ganganci irin namu na Najeriya ga yaƙi a gida ba mu magani shi ba. Ga kidnappers, ga 'yan Boko Haram, ga 'yan Iswad. mun je za mu yaƙi a wani guri. Shugabannin ƙungiyoyin farar hula a jamhuriyar ta Nijar kowa cewa suke ai juyin mulkin ya bar 'yan kasar suna ta fama da shure-shure. Duk wani yau wanda ka san yana aiki da harkar wutar lantarki harkokin shi sun dakushe babu ci gaba waga gude ta mutane sai a haɗi shin alheri ta kawo. Waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin irin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. mu da wannan lokaci kuma sani mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku da kalmomi a jajjere. Shiri na ɗari da talatin cikin jerin shashiren manuniyan da ke bin hawayen masu sauraro don ganin ya shashare. Mai yiwa kuma ƙoƙarin share hawayen amma na talakawan Najeriya akan cire tallafin mai ne yasa cibiyar horar da harkar sufuri a Najeriya da ke zariya ta fidda wasu sabbin tsare-tsare. Dabta juma adamu Ismail darakta ne a hukumar ta NITT da ke ke zariyan da ya ce da an bi shawarwarin da wannan hukuma ta dinga bayarwa wajen yin amfani da man gas a maimakon fetur to da babu dalilin da zai sa yanzu 'yan kasa su dinga bare-bare. An samu ci gaba a duniya ana amfani da abin da ke CNG gas madadin man fetur. inda gwamnati ke kukan tana biyan kuɗin tallafin mai tun a lokacin muke gaya musu cewa a manta da wannan tallafi a mai da hankali ga wannan cng gas din to sai yanzu da aka cire tallafi sannan sai kuma kowa idan shi ya bude tunda yanzu fetin da zaka sha ka sha na dubu talatin to in ka sha gas din dubu goma zai kai ka ko ina ba ma zai kai ma dubu goma ba ina dubu talatin ne zai ishe kenan yanzu motocin da mutane ke hawa za a iya juya su a saka musu wani sosai ba ma wani ba na najeriya aka fara ba mu yanzu yana titi muna son mu fara kamar nan da karshen wannan watan august din nan muna da fasahar da zamu yi combatant din amma in kai musamman masu motocin haya to inda a ce masu amfani da tintini wani ma ba ma zai samu ma an ci da tallafi ba amma dokta ba kwa tsoron kuma aka raja a kan shi ma farashin shi ya daga eh to ai ka san abu ne na yan kasuwa karkenta su ma duk abin da za su koma kenan saboda in suka fahimci cewa mutane sun raja a mashi to su ma za su raja in kuma ba kuma ba to shikenan za a barka da fetur ba mai san fetur game da nukusanin amincewa da tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Amir Fayi a matsayin ministan tare Najeriya kowa wani lauya mai zaman kanshi barista Muhammad Ibrahim Zariya ne ya ce ai da ma ba dole bane idan shugaban shugaban kasa ya ba da sunan mutum ya zama minista ya tsallake ko da ko ana kallon shi a matsayin wani kwararre. A sashi na ɗari da arba'in da bakwai karamin sashi na ɗaya zuwa na biyu da na uku ya yi magana akan uh, yadda aka ba shugaban kasa ikon naɗa ministoci ya zaɓo su sa'ilin nan ya tura ma majalisa domin neman amincewa kuma karamin sashi na biyu ya nuna cewar a shugaban ƙasa zai ɗauko minista ne daga kowace jiha na faɗin tarayyar ƙasar nan to saboda haka idan har uh, jami'an tsaro da sauransu ba su iya wanke shi malam nasiru yan rufa'i ba dole ne za a kawo wani daban ɗan jihar kaduna domin a miƙa shi ga majalisar dattawa domin neman amincewarsu a ka lura ko lokacin buhari lokacin da wani minista ya mutu daga kogi sai an dan ɗauki lokaci kaɗan kafin aka kawo gurbin shi so ba wani abu ne ba dai kenan na biyu duk da bamu san irin rahoto na sirri da abin da suka hana a tantance shi ba so ba za mu iya sanin menene ba amma da ishu din shi ne duk dai laifi laifi ne in an kare dokan ƙasa an kare dokan ƙasa ne idan abin da ake zargin shi da shi ne kuma sun tabbatar da haka kuma duk sauran biyun ma da ba a tantance su in ka lura wasu an farfaɗi laifuffukan su to saboda haka ni na gani ba wani sabon abu bane an saba a kawo sunan mutum idan an same shi da wani miskila a kan shi a koma da shi. Tun bayan bai mana bayanan yunkurin saka karfin soja don kawo ƙarshen juyin mulki a Nijar wasu ke ganin dole abu a hankali kada tirantallan taimakon juna ya bare Dabta Shu'aibu Shehu Aliyu masanin tarihin siyasa ne kuma shine shugaban gidan tarihi na Saddona wato Arewa House da ya ce akwai buƙatar abu salon sulhu kada a fara kaiwa juna harare. To wannan halin ya kamata a yi su zauna su masu sako daga halin da matakin da suke ciki su zauna um, shugaban ƙasashen Afirka ta yamma da sauran ƙasashen da su gaya musu cewa sun dau. kwaci mulki ne domin sasanta al'amura cikin kasan su kuma cikin kankanin lokaci za su dawo da mulki ga hannun bar hula su ba da wa'adi a ƙayyadadde amma kar a zuwa tunzura su mu ga abin da ya faru a kasan mali da kasan burkina faso kuma kaga yanzu kasan mali da kasan burkina faso sun ce idan aka yi ma nijar hari su ma an kai musu hari kaga dukkan yankin afirka ta yamma za a hargitsa ta za a samu cikin kwanciyar hankali to idan aka ce mun koma yaƙi mutanen sokoto mutanen katsina mutanen kano mutanen har maiduguri ya za ka sa su kaga duk mutanen suke yankin nan dole su bar yankin nan su ƙara faɗuwa cikin najeriya kaga an ƙara dagulgar amura an ƙara samun yan gudun hijira a cikin ƙasashen Nijeriya da ƙasar najeriya ya za mu yi a da wani al'amar saboda kar mu yi mu haɗa yaƙi yaƙi bai da amfani mun ga abin da ya faru a ƙasar su da yanzu mun ga abin da ya faru a ƙasar libya mun sa ƙasar kashi da yawa da ake aka jefa cikin yaƙi kar mu yadda mu shiga cikin wannan yaƙi din din ba zai haifar mu da ɗa mu ido ba. shi ma dai farfesa salo adamu dadarin jami'ar ahmadu bello da ke zaria cewa yake ai najeriya na lillike da manya-manyan matsalolin da ya kamata a ce ita ma ta yi ƙoƙarin ganin ta ɓamɓare. Abu abin alaluma a zauna lafiya. In sun bari shi kenan yanzu duk wanda ya juya mulki a ce bari ya sauka ba zai yadda ba. sai da a kare jini biri jini. Amma kana ganin Profesa wata lalama za ta aiki. To sai a bar su su sasanta da kansu a Nijar. A samu sulhu ba tare da an zub da jini ba. Mu kuma 'yan Najeriya ma in ban da ganganci ga yaƙi a gida ba mu magani shi ba. Ga kidnappers ga 'yan boko haram ga 'yan iswad duk suna cikin najeriya ne mun je za mu yaƙi a wani guri. Baku gari an ce bikin magaji baya hana na magajiya farfesa. a ah, to ai najeriya tana cikin matsaloli yanzu kuɗin mai da aka ɗauki tallafi ya ruguza komai a najeriya ba abin da ke da sauki saboda da kuɗin mai da mai ake ɗaukan wannan abu a kai kasuwa sabili da haka najeriya fasta dole ta mata karatun da ta natsu. to shin ko na hali su ma al'ummar nijar suke ciki ganin irin takunkumin tabaibayin da aka tafka wa ƙasar da aka ce tuni sun zanzare malam abba habibu shugaba ne na wata ƙungiyar fararen hula da ke jamhuriyar nijar da ya ce a gaskiya ba al'ummar jamhuriyar nijar din na cikin wani hali kuma bukata suke ma a nemo hanyoyin da za su murmure. A yau ko babu komi ƙasar Nijar tana cikin sai da yawo. Kenan bai kamata ba a ce soji sai da yawo ta aiko tawaga ka ki karɓarta. Akwai ƙasashe irin su Mali da Burkina sun bayyana cewa suna goyon bayan sojojin nan. Kai yanzu Allah na tuba a yau ƙasar Mali ta zo ta ce za ta kama ma wata ƙasa ta yi yaƙi kashi fiye da arba'in na ƙasa yana hannun 'yan tawaye haka Burkina su je su yi da tasu matsala. Akwai wani tasiri da takunkuman da kungiyar sai da ta kakaba wa Nijar ya yi wa kai naka harkoki watakila da jama'ar ka? A yau kasar Nijar bai yiwuwa ka ce bai shahe ka ba. Tunda kamata hi neman kuɗi naka na kanka bankuna abin da kake bukata a ce maka a'a a ce sakon shinkawa yana wajen shika goma sha biyar in ka ɗauki hatsi tiya ta kai wajen shika guda. A yau hata da wannan wutar lantarkin dai an ka bar mu tashi mu ita kadai a yau duk wani yau wanda ka san yana aiki da harkar wutar lantarki harkokin shi sun dakushe babu ci gaba to wanga gude ta saboda Allah da Annabi mutane sai a waɗi shin alheri ta kawo ko kuma rashin alheri mutane a bar like ido ga iyaka batutuwan da za mu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fifin dafe mu da iko cewa kwanakin su fa suna ƙara ƙarewa ne kullun daga safiya zuwa dare. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da shida ne su yi sallamar sakin kudurin da suke ganin sun yi ɗare-ɗare. Kuma a madadin dukkanin abokan aiki musamman ma dai Sulamu Minu Barman Jamhuriyar Nijar da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da muka yi amfani da su daga kowane bangare ni isa lawal ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kwanu mako idan allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya to a gaida isa lawal ikara yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku nasihar juma'a assalatu wassalamu ala Rasulullah. manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa allah subhanahu wa ta'ala ya turo ni domin in cika kyakkyawan ma'amala babu wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kyautata ma'amala tun daga kan abin da ya shafi dan adam babba da yaro mace da namiji har kan waɗanda ba musulmi ba manzan Allah sallallahu alaihi yana kyautata musu ma'amala idan ka duba rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi lokacin da ya hijira daga Makka zai tafi Madina saboda kyakkyawan mu'amalarsa akwai yarda da aminci tsakaninsa da waɗanda ba musulmai ba suna ɗaukan ajiya na kuɗi da dukiya mai tarin yawa suna ba shi ajiya ranar da zai bar gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin wannan a saboda kyakkyawan mu'amalar sai ce ba zai bar gari ba har sai ya isar da wannan amana da suka bashi ta mu'amala da duk wanda yake tare da shi ko ba da ba musulmi bane tun daga kan 'ya'yanka matanka makwabtanka har abokanan hulɗatayya da cinikayya irin naka in kai ɗan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne ko da ke mu'amala da mutane ko a mota mu'amala ya haɗa ka da duk wanda ya haɗa ka da shi a mota yana da kyau ka sake masa fiska ka yi masa kyauta da abin da Allah ya hore maka har zuwa lokacin da Allah zai raba ku daga wannan dan tafiya da zaku ko da a mota ballantana makwabcinka a gida ballantana makwabcinka a ofis ballantana abokin hulɗa da cinikayya na yau da gobe a cikin mu'amalar rayuwa gaba ɗaya so da haka duk inda musulmi yake ana gane shi ne ta hanyar kyautata mu'amala in ya kyautata mu'amala su wannan shine identity da ya gwada ma duk wanda ba musulmi ba cewa eh lalle wannan addini ne na fahimta kuma addini ne na zaman lafiya addini ne mai kyakkyawan mu'amala wanda yake kokarin ainihin isar da mutane zuwa ga tudun na tsira To Allah ya saka da alkhairi. Yanzu ga baba ya sake dawowa da labarai a takaice. ta ashe a takaice gwamnatin sojan niger ta yi barazanar kashe hambararren shugaban kasar muhammad bazoum idan kasashen da ke makwabtaka da ita suka yi yunkurin daukar matakin soji don maido da mulkinsa in ji wasu jami'an kasashen yammacin duniya guda biyu rahotanni sun ce wakilan gwamnatin mulkin sojan sun shaida wa mataimakiyar sakatariyar harkokin wajen amurka victoria noland a ziyarar da ta kai a kasar a cikin wannan mako cewa suna iya kashe bazom idan har aka yi yunkurin shiga tsakani daga kasashen waje kamar yadda wani jami'in sojan yammacin duniya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press wani makami mai linzami da rasha ta harba da yammacin jiya alhamis ya fada akan wani otal inda ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya ke yawan amfani da shi a birnin saprosia na ƙasar ukraine lamarin da ya sanadin mutuwar mutum guda kana jikata wasu goma sha shida amurka tana saya amurka da kawayenta na turai suna sayan makamashin nukuliya na da wasu sanadarai masu yawa da kasar rasha tare da baiwa moscow ɗaruruwan miliyoyin daloli na kudaden shige da take tsananin bukata a lokaci da take yaki da ukraine kama sauraro da wannan kuma za mu sallama da ku a cikin shirin namu na safiyar yau sai kuma zuwa can an jima da hanti da yarda allah mu sake shigowa da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana da mu na hantsi. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Dadi Balawe da ma mu na wannan lokaci Mr. Jimmy Cook. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama.